أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دلائل ثلاثين كاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أيوة ثلاثة شعبكم rabi'ul awwal hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai ishirin da tara ga watan sha biyu 2015 a yau din nan bisa ga kauli na cewa sha biyu ga rabi'ul awwal ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi haihuwa dai na da shekara dubu da dari hudu da tasa'in da kwana biyar daidai sallallahu alaihi wasallam za mu tashi harkul gimi harfi na goma sha shidda shahi na hamsin da biyu makiyatuka fa'atu wa haya makiyatun فحتى نفوس ليس فيها تكية مرائية للصالحات حكية فما الأمر إلا أن تكون ذكية وجوه المنى بينها تتوسل مديتك taguwar kafa a ɗa'ad sa'o'i na Allah su za ka hausu ne ayyukan ƙware su abin ka ba miyagun ayyuka ba. Mahar alhalisu, taguwar kashin da ma'ana su da'o'in bakiyatun masu wanzar da hali kyakkyawa ne gare ka, nan duniya da barzau da lahira. Mahasa nufus, nufusun rayuka, ko kuma nufaisun tasgiri, nufaisun ‘yan rayuwarka, wadda laisa fiha tumba babu kariya ga zunubai gare ta mahatta ta zo zartar da wa'ancan ta'o'i rayuwarka mugunya duk ta lalata wa'incan ɗa'o'i na Allah ne kuma ita wannan rayuwa shi mai riyaci aqiyatun maqiya ce salihati ga ayyuka na ƙwarai waɗanda babu ya cikinsu. Kala umru, rayuwarta ta tozarta, illa an ta kuna bakiyatun, kingi kawai yan rage ta wannan rayuwar ce. Tare da haka wujuhun mataya huskokin mutuwa, ta wasta suna taskai, inda ta za a ilmu ta wasu ne. Suka ta wasta suna taskai suna lura bai da ha tsakanin wa'annan kwanuka din da wannan rayuwar da ta rage maka don haka ashe babu abin da a ga mai hankali ya tabbatar da kullum kingin ma rayuwar da ta rage kullum sai mutuwa ta harare shi don haka babu abin da a daidai kai ya manta da mutuwa ya gyara aka wa hanzan ka irka wa takwas walbaɗin ninka cikinka mu ɗan ya yi ba ƙwarin. ya wani irin tsuntsuwa haka faridun tana marar lafiya da zuciya jere, tana rauni ga ayyuka don yi sa'ibu marhamu kuwan magunguna ba ta taimaka mishi ba ba ta dace da shi ba abinda suka nihi zaman kamarar lafiya to babu abinci a daidai ce su gyara aikinka ka gyara zuciyarka idan salaha salaha al-jasadu kullu wa da fasada da al-jasadu kullu kowa maganin da ka gyara ta kai kyauta jahilci magani ne ta nemi ilimi haka ne komi kishi abin na shi an magani ne maganin duhu